الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 20 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta 20 a yau wannan 21 a yau wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da uku ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci uku ne ma na ce uku ne ce wanda kuma shine yammaci na bakwai ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله مدوكيتي يا أيها الناس يا متاني اعبدوا ربكم الذي خلقكم وبوتتاما وبنجيزنكم وان شيء يهلككم wallazina min qablikum kuma shi ya halitti waɗanda suke kafin ku cikin al'ummomi da suka wuce baya a tsawon tarihin dan adam a ban kasa la'allakum tattaqun domin ku zanto masu takawa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan Allah shine wanda ya sanya muku kasa ta zanto shimfiɗa a gare ku kuna kaiwa ku komo a cikinta ku yi zirga-zirga a cikinta ku yi noma ku gina gidaje ku kakkafa masana'antu a sararinta wa sama'a bina'a kuma ya sanya muku sama ta zanto kamar gini wata rumfa da take muku inuwa ko kuma to ainihin kamar wani rufi wa ja'alna sama'a saqafan mahfuza wa hum an ayatiha muridun wa anzala minas sama'i ma'an kuma ubangiji shine wanda ya saukar da ruwa daga cikin girgije fa akhraja bihi sai ya fitar bihi ai bi sababi zalikal ma a sanadiyan saukar wannan ruwa sai Allah ya fitar minas samarati dangin ƴaƴan itace da kayan abinci rizqan lakum domin su zanto arziki a gare ku fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun da dai kar ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun arhali kuna cikin sani wannan aya ɗaya ne daga cikin ƙwararren dalilai da ke nuna cewa maganar waɗansu malamai da ke cewa duk aya ko kuma surar da a cikinta akwai ya ayyuhan nas to sura ce aya ko surar da a cikinta kuma akwai ya ayyuhal ladzina amanu ta zama madaniya hujjar su ya ayyuhan nas kira ne zuwa ga dukkan mutane wannan ya dace da irin wannan kira ne a makka kafin hijira domin a lokacin nan galibi mutane kafare ne ba su sun musulunta ba amma ya ayyuhal ladzina amanu kira ne ke bantacce zuwa ga waɗanda suka yi imani wanda wannan ya dace da adadin musulmai da ke madina bayan an yi hijira bayan daular musulunci ta kafu ta yi karfi to amma wannan magana ce ba mai karfi ba domin gashi anan Allah na cewa ya ayyuhan nas u'budu rabbakum allazi khalaqakum a cikin suratul baqara wanda suratul baqara madaniya ce gaba daya bittifaqal ulama ga kuma Allah yana cewa ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أفركم سورة النساء وأن سورة النساء إتما مدنية باتفاق العلماء ashe ya ayyuhan nas ba shine ma'aunin sura ta zanto yadda ya ayyuhan amanu ba shine ma'auni na cewa lalle ne sai ta zanto madaniya ba ta iya din dan haka dai babban abin da ake wajen cewa wannan sura makiyya ce ta zanto gaba ɗayanta ko mafi yawa cikin adadin ayoyinta sun sauka sun sauka kafin hijira kamar yadda abin da ake lura dan a ce wannan sura madaniya ce ta zanto gaba ɗayanta ko mafi yawa cikin ayoyinta sun sauka ne bayan hijira to ta zama madaniya kenan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijin menene abin da ake kira al-ibada bauta tana da ma'ana guda biyu idan mun ɗauki al'ibada bi ma'ana fi'ilul abdi aikin da bawa zai yi sa'ilin nan sai mai ta'arifin da bauta da cewa shine at-tazallulu wal khudu'u lillahi ta'ala hubban wa ta'zima at-tazallulu wal khudu'u lillahi ta'ala hubban wa ta'zima wato kaskantar da kai ga Allah risna ma ubangiji ta'ala risna ma ta karshe domin ganin girmansa domin jin tsoronsa Allah ne ake jin tsoro sama da kowa kuma Allah ake kauna sama da kowa jin tsoron Allah din nan shine zai sa ka rinka guje ma wutarsa kaunarsa din nan ita ce za ta sa ka rinka fatan shiga aljannarsa wanda dama akan waɗannan al'amurra guda biyu ne wato ainihin ake gina ibada alkhawf war raja an gane ko wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in al-khawf war raja akan su ake gina ibada dan haka idan mun dauki ibada bi ma'ana fi'lul abd wannan shine ta'rifin ta kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kaskantar da kai din da ya kunshi jin tsoronsa ya kuma kunshi girmama shi Allah din ta'ala amma idan za mu yi ta'rifin ibada bi ma'ana ma yuta'abbadu bihi abinda ake bauta da shi to shine sai a koma kan maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وأن إذا من ما يتعبد به كالصلاة والزكاة والذكر والهيللة والحوقلة وهكذا إلى آخره سيزنتو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أما إذا من فعل العبد سنة التذلل والخضوع حبا لله تعالى وتعظيما له ubudu rabbakum allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku wallazina min qablikum ya halicce waɗanda suke kafin ku la'allakum tattaqun lafazin la'alla yana da ma'anoni amma dai mafiya bayyana ma'anoninsa wanda suka fi kusa ne guda biyu ko dai mu ɗauke shi da ma'ana a tarajji wa tawakkul fatan kan samun abu wato ku bautata wa ubangijin ku la'allakum tattaqun kuna masu sa ran za ku zama masu takawa ba wai shi Allah din ne ke sa rai ku zama masu takawa ba domin a cikin sa rai akwai shakka shakka kuma ta kore ne. Allah ko yana da cikakken ilimin da babu shakka a cikin sa amma mu yan adam ilimin mu wani lokacin mu samu tabbas wani lokacin mu samu shakka da haka sai ake samun tawakku wa taraji sai zanto wannan fi ma ya'udu ila al-abd la fi ma ya'udu ila Allah ta'ala la'allakum tattaqun domin sa tsambanin ku zama masu takawa ko kuma dauki la'alla bi ma'ana lamu ta'lil ay li takunu min almuttaqin kin an gane ko اعبدوا ربكم الذي اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل Wa الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم لفظ جعل ينا ta'addi wani lokaci zuwa ga mafa'ulan bihi guda biyu wani lokaci zuwa mafa'ulan bihi guda daya idan yayi ta'addi zuwa ga mafa'ulan bihi guda daya an gane ko wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma kafaru bi rabbihim kaga ja'ala adh-dhulumati kaga ja'ala fi'li din kenan fa'iluhu damirun mustatirun jawazun taqdiruhu huwa mutawallan bihi gashi guda ɗaya ne wan-nur ma'tufun alayhi to kaga nan gurin ja'ala bi ma'ana khalaqa amma idan ja'ala ya buƙaci bihi guda biyu kamar ja'ala al-maf'ul al-awwal kenan firashan al-maf'ul ath-thani kaga ya bukaci mafa'ulan bihi guda biyu to wannan lokacin sai zanto ma'anahu sayyara an gane ku ja'ala lakum al-ardha firashan ay sayyara lakum al-ardha kal firash domin bayan ya halitta ta tana tare sai kuma ya shimfida ta kaga shimfidawar aiki ne na biyu bayan halittarta to kaga tasyir kenan bayan da tana tattare wuri guda sai aka rikida ta aka juya ta kuma aka shimfida ta wal arda ba'da zalika دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها إلى آخره جعل لكم الأرض فراشا ألا يسن يوم كساك وشنكنا والسماء بناء كما يسن يوم كسامة تزنتو كمرجين ما لمنا كاوة مسألة كسم wannan aya mutum da ya rantsa ya ce wallahi tallahi yau ba zan kwana akan shimfiɗa ba sai ya kwana akan dandamalin ƙasa ya warware nan ƙasa ko bai warware ba domin Allah ce ja'ala lakum al-arda firashan Allah ce kasa ya sa mata suna shimfiɗa shi kuma ya rantsa ya ce ba zai kwana kai shimfiɗa ba sai kwana kan kasa da nassin alqur'ani wa ja'ala lakum al-arda firashan Allah ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa kafara ta kama shi ko kuwa mutum ne ya rantsa ya ce wallahi yau ba zan yi amfani da fitila ba sai ya amfani da hasken rana Allah kuma ya ce tabarakal ladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira siraj fitila kenan rana da ke dallarowa daga sama Allah ya sa mata suna fitila ka ce kuma yau wallahi ba zan yi amfani da fitila ba sai kai amfani da hasken rana wajen karanta takarda ko karanta rubutu ko menene ka kai amfani da fitila rantsuwa ta kama shigo ta kama shigo. ma'ana ka fara ta hauke shigo ta hauke shi ba waɗansu malaman suka ce tun da dai ya rantsi da wannan abu kuma da nassi na shari'a Allah ya sanya wa ƙasa ta zama shimfiɗa da nassin shari'a Allah ya ambaci rana da sunan fitila kuma ya rantse ba zai amfani da fitila ba kafara ta kama shi tunda ya amfani da hasken rana haka tunda ya kwanta a ƙasa kafara ta kama shi amma dan su malamai suka ce a'a ana koma ne zuwa ga urfi saboda akwai ka'ida ta usulul fiqh da take cewa al'ada muhakkama a urfi yadda muka saba magana mu yan adam idan nace zan yi amfani da fitila ina nufin rana ne ina nufin fitila da ake kunnawa rana ko ba mu muke kunna ta ba idan na ce na shin fada ko na kwana akan fada a urfin mu yadda muka saba yin magana a cikin al'adunmu da maganganunmu me muke nufi da fada irin wanda kai ka fada da kanka ba kasa ba dan haka da wannan ake hukunta mutum waɗansu malamai ku cikin mazhabar malikiya suka ce a sai a bincike shi niyyarsa lokacin da kai ce wallahi tallahi ba zan kwana kan fada ba ka hararo har kasa ma ba za ka kwana kanta ba dan ita ma Allah ya sa mutum suna shimfiɗa in aniyar ka ta dauki umumi yanzu ka kwanta akan ƙasa ka fara ta kama domin al'ibratu bil maqasidi la bil alfazi innama al a'malu bin niyyati al umuri bi maqasidiha alladhi ja'ala lakum al arda firashan wa kaga kenan amfanin gonar da ke fitowa shine ma arziki da haka makamashin arziki da kowanne zama arziki shine noma ba man fetur ba fetur nafila ne ba shi farilla dan ba a cin shi kona shi ake makamashi ne amma da gero da dawa da masara da shinkafa da alkama da tattasai da tumatir su ake ci a rayu su suke gina jikin dan adam ba man fetur ba da haka arziki in ana so a auna cewa jiha tana da arziki ya danganta yadda take da noma da kiwo kasa tana da arziki ya danganta yadda take dogara da kanta wajen ciyar da kanta ta yadda ba sai ta yi fataucin kayan abinci ba daga waje dan abinda Allah ya sanya mu arziki shine wannan afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madannaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabasatan wa zikra li kulli abdin ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد سيتمي رزقا للعباد dangin abin da ke fitowa daga shine arziki ba zan fetur ba in kaga tana auna fetur a matsayin arziki wato jahilai sun yawa a kasar bayan ga noma bayan ga noma shi yasa lokacin sarki Faisal da Amerika suka yi masa shakiyanci sai ga shi shugaban amerika na wancan lokacin ya shirya masa wani gari a bayan garin riya gari ne kawai aka yi da tent bukkoki irin wanda laraba suke lokacin jahiliyar duk abin da ke cikin garin wanda yake alaƙa bi atihi ne ba tare da sa hannun bature a ciki ba ba wutar lantarki sai fitilar kwai sai a ci barbar babu komai sai dabino sai shayi sai naman raƙumi sai kaza kayan fada yasa sojoji suka yi irin faretin nan da kayan fada na gargajiya da masu da takuba da bindiga irin ta gargajiya irin ta toka ya ce wa amerikawa wallahi idan kuka ce sai kun tursasa ni na bi manufofinku a kan gabas ta tsakiya a shirye nake rijiyoyin man fetur ina an kona su mu koma irin wannan rayuwar da muka yi kwana uku da kai anan Ci dan na zo ne dai in yi addini ban zo ba dan arziki ko ba haka ba kuma da wanda ya rayu a nan kwana uku tunda har na rayu a nan kwana uku ina shugaban kasa kai ma daga Amerika ka zo ka rayu a nan kwana uku ma'ana za mu iya kowa ma zai iya rayuwa akan wannan tsarin ko ba lantarki ina fatan kun fahimta to yana da kyau mu rinka fahimta menene arziki da nassin alqur'ani da nassin hadisin manzo Allah yanzu gwamnatocin mu suna kula da noma ne suna kula da kiwo ne ba ma ma kirga ma noma cikin arzikin mu amma in ba haka ba jihar borno jihar yobe jihar jigawa jihar zamfara jihar kano jihar wane ne kadai ba su kasance da najeriya ba gaba ɗayanta jihohi uku kawai na arewa masu rinjayen musulmai in za su yi noma da kiwo da gaske abin da suke samu na kaso da gwamnatin tarayya ya kasance sun sarrafa shi a noma da kiwo kadai da an daina mana dariya ana cewa wai muci ma zaune ne sai dai a hakko man fetur mu ko mu zo mu cinye ko mu sace ko me me ko me me mun ko mu muke da arziki na gaske mu muke da kasan noma su can suna da kasan noma ne in kaga an noma wani abu kwakwa ce to a cikin akwai da ke fatan ya ci kwakwa wallahi ne dai ba na fatan ya ci kwakwa ba wasu ya ce za ka ci kwakwa ka gaba yau فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون فلا تجعلوا لله اندادا كركو سنيا ما الله كيشيوي وانتم تعلمون الحالي كنا cikin sani abin nufi Allah ne kadai ya kadaita da halittar ku samar da ku ku da waɗanda suke kafin ku Allah ne kadai shi kadai ya shimfida kasa ya gina sararin samaniya ya saukar da ruwa ya fitar da tsirrai ba tare da wani ya taya shi ba cikin mutane to tunda ko haka ne shi kadai ake bautatawa ba tare da an hada shi da wani ba wato a nan gurin an ambaci waɗansu ɓangare na rububiyya don a kafa maka hujja da ilahantakar ubangiji domin alkhalq janibi ne na rububiyyar ubangiji shine rabbu al-ijad min al-adam inzalul matsar minan sama in batin na nabatat dukkan su waɗannan jawanib ne na rububiyyar ubangiji fala taj'alu lillahi andadan wa alamun janibi ne na ilahantaka irin yadda ya wance shi kaɗai to kai kuma sai ka bauta ta masa shi kaɗai. shi yayi nashi aikin sa shine samar da ku da kuma tabbatar muku da abin da rayuwar ku za ta gudana da shi a duniya ku kuma wajibin ku ku yi naku shine ku bautata masa shi kadai ba tare da kun haka shi da wani ba shine fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun da haka ya tabbata cikin hadisin bukhari yana daga cikin laifin da yafi kowanne girma an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya mu Allah kishi ya bayan shi halicce ka shi kadai ka tashi ko ka roƙi wani wanda ba shi ba ka tashi neman arziki ka nema wajen wani wanda ba shi ba ka tashi bauta ka bauta wani wanda ba shi ba to wannan shine laifin da yafi kowanne girma dan haka Allah baya gafarta ga wanda ya mutu yana wannan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida shine fa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Allah ce wa in kuntum fi raibin nazzalna ala abdina عبدنا bi surah وأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا إن كنت كسنتي في ريب تكين شكا mimma nazzalna ala abdina dangane da abin da muka saukar bisa bawan wato annabi Muhammad sallallahu alaihi kuna shakkar abin da muka saukar masa na alkur'ani cewa ba wahayi bane daga gare mu ba mu muka turo shi da shi ba shi ya faɗe shi shi ya kirkire shi in har haka shine matsayin ku fa atu bi suratin min mislihi kwatankwacin alkur'ani mai girma ba wai sai kun kawo adadin surorin da aka saukar masa ba sura ɗaya ko daidai da suratul kawsar ko suratul asr wad'u shuhada'akum ku kiyayi dukkan mataimakan ku kamar yadda mujahidi ya fassara yace shuhada'akum ma'ana a'wanakum wa ansarakum ku kirayi duk waɗanda za su agaza muku su ba ku taimako wajen yin haka din min dunillahi waɗanda ba Allah ba in kuntum sadiqin in har da gaske kuke cikin da'awarku fa in lam taf'alu in har kuka kasa yi a yanzu walan taf'alu to ba za ku iya yi ba a nan gaba dan haka fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku tsoraci wuta wadda makamashinta sune mutane da kuma aljanu uiddat lil kafirin an riga an yi ta. wato mutane ke da duwatsu uiddat lil kafirin an riga an yi ta domin wato kafirai wannan aya ta biyu ko wannan bangare da muka karanta na wannan aya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina zuwa karshe yana nuna wato eh, wato annabtakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato idan ka hada da kashi na farko da muka karanta ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأن يكون لا إله إلا الله kamar yadda wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina zuwa karshe kuma ya kunshi Muhammadu Rasulullah ka kalmar shahada ta tashi a wajen kenan an gane ko ma'anar shahada ta bayyana a daidai wannan a can gurin tabbatar da ilahantakar ubangiji cewa shi kadai ake bautawa a nan gurin tabbatar da gaskiyar manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shi jakada ne na Allah Allah ya turo shi da abin da ya zo da shi sannan nan take wannan aya ɗaya ce daga cikin ayoyin da ke nuna mu'ujiza ta alqur'ani mai girma domin alqur'ani littafi ne mu'jiz abinda ake nufi da mu'jiz gagara koyo abin da wani bai isa ya kwaikwaye shi ba ko ka so ka koyi alqur'ani baka iya don haka ne ma Allah ya kalubalanci mutane bisa ga matakai guda uku kan in sun isa su kwaikwayi alkur'ani a kowane mataki cikin uku nan suka kasa mataki na farko kawo alkur'ani gaba ɗayansa falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Allah ce inda mutane da aljanu za su tattaru bisa ga cewa su kawo wani zance irin alkur'ani to ba za su iya kawowa ba ko da sashin su ya taimaka wa sashi ko da za su yi taron dangi su taimaka ma juna da shawarwari da maganganu da fasaha su yi musayar azancin magana don su kera magana irin alkur'ani ba za su iya la ya atuna bi misli walau kana ba'dhum li ba'd dhahira kaga nan kalubale ne da alkur'ani gaba ɗayansa a matsayinsa na littafi sai kuma aka sassauta zuwa ga sura guda goma am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin wai suna cewa manzo Allah ne kai kiro alqur'ani Allah ce to ku kawo sura guda goma kamar daga alamtar kaifa ma zuwa min aljinnati wan nas suwarin mislihi muftariyat kuma ku je ku kago in shi kadai ya iya kawo sura 114 ko idan kun yi taron dangi me zai hana ku kawo sura goma kacar fa'atu bi ashri suwari mislihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin nan ma suka kasa kawowa fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah wa allahi la wa alla ilaha illa hu fa antum muslimun sai kuma aka sassauta da su zuwa ga sura daya am yaqulu naftara قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله kazalika kadzaba allazina min qablihim fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin ila akhir ayat kaga nan sai aka ce sura ɗaya in sun kasa kawo goma dukkan wannan ya faru a makka kafin a yi hijira zuwa madina domin suratul isra makkiya ce suratul tur falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin makkiya ce suratul hud am yaquluna iftara qul fatu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat makkiya ce suratu yunus am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man ita ma makkiya kaga wannan yana duk a makka ne aka yi wannan hikimar yin haka a makka shine lokacin da aka fi kalubalantar manzon Allah larabawa suka fi ƙoƙarin bice hasken da ya zo da shi yuriduna da yutfi unur Allah bi afwahi a lokacin inda suna da dama na su wannan kiran da sun fito fili amma ba su ansa kiran sai suka shi sai dai barazana law da sha'u la kullu misal hada in haza illa asatirul awwal ai in mun ga dama za zami to ku ga damar mana <laughs> to da aka zo madina a madadin sai an maimaito kawo qur'ani gaba daya kawo sura goma sai aka ɗauki mataki na ƙarshe kawo sura ɗaya aka maimaita maganar a madina wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi ushu hada'ikum min dunillahi in kuntum sadiqin hikimar mai mai tashi a Madina mutanen da ke Makka Quraishawa da Banu Quza'a da waye da waye da waye da suke Makka a Madina kuma Ausu da Khazraj kila inda an yi shiru ba a ce musu komai ba sai su ɗauka wannan kalubale din da alqur'ani ya shafi mutanen makka kadai to sai aka mai ta a madina su ma in sai isa su kawo ba su kawo ba to da ba su kawo ba sai kuma Allah ya kalubale su duniya gaba daya fa illam taf'alu wa lan taf'alu yani in lam taf'alu fil madi lan taf'alu fil mustaqbal in ko kasa kawowa a jiya da shekaran jiya to da gobe da jibi da gatama ba za ku iya kawo ba har kiyama ta tsaya har yanzu ga alqur'ani idan akwai wanda ya sai kawo duk duniya babu wani tsari a ban kasa a yau tun daga kwaminisanci har zuwa ga tsarin demokuraɗiyya in ta fuskar mulki ne ko tsarin kapitalism in ta fuskar tattalin arziki ne face sai wannan tsarin yana da nukiliyar da suke kare shi qur'ani ne kadai bai da nukiliya ba nukil kare shi yau america da karfin nukiliya take wajabta wa mutane demokradiya ba yi mustahabbanci ba wajibi america take tilasta mutane take tilasta mutane amma ga alqur'ani yana ta tafiya yana ta yaduwa ba inda ma musulunci ke yaduwa gaba ɗaya irin america din musamman kuma bayan rikicin 11 September zuwa yau wanda ke nuna da karfin Allah qur'ani yake tafiya dan da karfin dan adam ne ina dan adam ina karfin nuki ladin da musulmai ke da ita a hannun sa amma ga shi qur'ani ne kuma sau nawa kullun za a karanta suratul fatiha in kawai sallan farilla kake banda nafila so goma sha bakwai kake mai ta fatiha a yau idan kana da yaro dan shekara biyar da ya iya karatu in ya tashi ne karanta fatiha sai ya ja hankalinka ka saurare shi wani nobel ne ko wace jarida ko wani littafin tatsuniya za a karanta su uku bai gimshe ka ba kai za ka sayo jarida da wani ya ce ba ne in gani a ofis ka ce da Allah ka bari yanzu yanzu na sai ban karanta ba headline din ka gani ka saya da ka karanta so ɗaya so biyu shi kenan, washe gari sai mu ganta a wajen mai kosai <laughs> da suratul fatiha da suratul baqara kuma suna nan a koyaushe a matsayin su na sababbi kuma in ya zanto mu'jizar kowane annabi daban littafinsa daban to shi alqur'ani mai girma shine littafin kuma shine mu'jizar annabi Musa littafin sa at-taura wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay wa fi nusqatiha hudan wa rahmatul lil ladzina hum rabbihim yarhabun inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur littafin kenan amma mu'jizar fa fa alqa sahfa fa idha hiya ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للنازل يجي فد sanda ta zama cijiya kaga littafi daban mu'jizar kuma littafin ya kunshi shiriya yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza amma mu'jiza kuma dan a gamsar da abokin husuma irin su fir'auna da suka yi husuma da shi kamar yadda annabi isa littafin sa da mu'jizar sa littafin sa shine linjila amma mu'jizar sa wato rayar da matacce da izinin ubangiji warkar da mai ciwon makanta da izinin ubangiji ya dauki tabo yayi kamar tsuntsu da shi ya busa kaga ya tashi furr tsuntsu ya tashi duk da izinin ubangiji kaga mu'jizar daban littafin daban haka annabi Dawud mu'jizarsa daban littafinsa daban annabi Sulaiman mu'jizarsa daban littafinsa daban amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafinsa shine mu'jizar kuma shine littafin shi alqur'anin shine wanda ya kunshi rukunin imani walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar rukunin musulunci sun cika sallah aqimu salata zakka wa atu zakata azumi kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum shi ya kunshi komai da kasuwancin da noma da komai kuma nan take kuma shine mu'jizar aka ce ku kawo irin su in za ku iya irin yadda a da aka kasa kawo sandar annabi Musa to a yau kuma ba za a iya kawo irin alkur'ani ba irin yadda a da aka kasa kwaikwayon annabi Isa wato lokacin da ya warkar da mai ciwon makanta ya rayar da mace sai da izinin ubangiji to a yau ba za a iya kwaikwayon alkur'ani shine littafin shine mu'jiza to bambanci shi alqur'ani da sauran mu'jizozi sauran mu'jizozi sun faru ne a wani lokaci na tarihi wanda ya yi zamani da annabawan ya gani wanda bai gani ba labari kawai ya yanzu nan ba mu ga sandar annabawan Musa ba ba mu ga hannunsa yana kyalli ba qur'ani ya ba mu labari mu gaskata amma shi ko alqur'anin annabawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kawo sai ya tafi ya bar shi gashi nan sunan shi mu'jizar bayan ya tafi ma littafin yana shine wani ce ja annabiyuna bil ayati fansaramat waji'tana bi kitabin ghairi munsarimi ayatuhu kullama qala al mada jududun yazidun da jamal al itqi wal kitab ma'ana yau da gobe karawa alqur'ani kawa da kyau take ba tsufar da alqur'ani take ba dan ya dace da kowane zamani ya dace da kowane yanayi ta kaga wannan ita ce shiriyar mu da ya kamata mu gamsar da duniya ta karba muka kasa gamsar da duniya ta karba wannan sakon ya kamata mu isar wa duniya da yaren da duniya take ji in muna nan gurin in za mu yi da Hausa in za mu yi da Fulatanci mu yi da Kanuri za mu yi da Babur in muna Faransa mu da Faransanci in muna Ingila mu da Turanci in muna ina ne a samu marubuta a samu kwarai, a samu matasa da za su bayyanar da musulunci da yaren da ya dace mutumin yau ya karɓe shi amma sai kasance cewa waɗansu daga cikin waɗanda suka haddace wannan ɗin babu su san irin wannan kimar da matsayin da alkur'ani ke da shi ba wa bitali ko ba su san irin kimar kansu ko matsayin su ina fata an fahimta wato raunin da duk musulmi suke da shi a duniya wato ya tattara ne wajen jahiltar mai alkurani yazo da shi inda mun mun yi wa sakon da alkurani yazo da shi kyakkyawar fahimta mun sa shi cikin aiki ba za mu samu kanmu cikin gaskanci da muke cikin aiki kuma yanzu gyaran da ake samu da farfadowa da ake samu ai samuwar waɗansu ɗaiɗaikun mutane ne da suke aikata musuluncin a aikace suke kyautata fahimta su game da musuluncin ba fahimta ta gargajiya ba ba fahimta ta mungada ba a'a fahimta ta kayi karatu dan ko mun gadan ka in baka karanta ba shi ne kake mun gada mun gada mun gada ya zama shi ne kenan ka karanta kai bayani a jimana wannan shine abin da ake bukata fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin lafazin uiddat ibn kasir yace dalili ne kan cewa a yanzu da muke magana din nan wuta akwai ta domin an ce uiddat fi'li madhi ne ba mani lil majhul lil kafirin an tanade ta wato ainihin ba wai nan gaba ne za a tanade ta ba haka kuma aka faɗa gaba da aljanna wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal kaga ita ma wai an riga an tanade ta dan kuma hadisi ya tabbata cikin bukhari da wuta da aljanna suka tattauna da juna wuta ta ce kan waɗanda za su shige ni ran tashin kiyama su ne aljabbaruna wal mutakabbirun aljabbarun azzalumai kasar gumin yan fashi ko azzaliman masu mulki masu danna kudin talakawa su cuce su ko su gallaza wani ko su daure wanda suka dama ko su kashe wanda suka dama irin dictators din nan ad-diktatoriyun irin waɗanda aljabbaru ke kenan sai almutakabbiru masu girman kai mai girman kai ko dan yana da kuɗi ko dan yana da sarauta ko dan yana da mulki ko dan yana da kyan jiki mutum ya rike girman kai haka yana wa kowa kallon hadarin kaji ya kalli kowa a rere kowa banza da shi kaɗai ne mutum wuta ta ce to irin waɗannan su aka halicce ni domin su aljanna ko ta yi bayani ta ce ni ko waɗanda za su cikina su ne abdu'afa wal masaki masu rauni cikin mutane da kuma almasaki talakawa marasa ko kwabo shi ne malamai suka ce a nan gurin kowanne min haisul galib ne wato min haisul galib waɗanda ke cikin aljanna su ne abdu'afa almasaki amma a iya samun waɗansu ɗaiɗaikun masu kuɗi da suka yi aiki da dukiyarsu wajen ciyar da musulunci gaba su masu samu su shiga aljanna wasu ah, Usman ba mai kuɗi ba ne ba sai zana Abubakar ba mai kuɗi ba ne ba Umar dan Khattab ai duk kasar gwamnati yan kasuwa ne Abdurrahman bin Auf ba babban mai kuɗi ne amma su ne mutum goma farko da manzon Allah ya lissafa cikin aljanna din to amma da wuya ne kaga mutum yayi kuɗi ya tsare hakkin Allah sai wanda Allah ya wa gaban ka da wuya ne mutum yi kuɗi bai girman kai ba da wuya ne mutum yi kuɗi bai wulakanta mutane ba da wuya ne mutum yi kuɗi bai raina mutane ba wani har iyayensa sai ya raina har yayansa har kannansa daga lokacin da ya kuɗi yi juyin mulki a gidan ma'ana a ruwan sanyi fa ba wai cewa ya kwace matsayin mahaifinsa ba amma ko dai man aure kadin a ce sai ka bari sai wani ya zo daga Abuja ko ya zo daga Lagos ko ya zo daga ina ne ma'ana uban bai sai yanke shawara ba saboda bai da wuri aka kenan to amma ana samun ɗaiɗaiku wanda suke yaƙi da zuciyarsu su ga cewa wannan ɗabi'ar ba su shige su ba wannan ko sai mutum ya yi yaƙi sai ya yi mujahada da zuciyarsa fattakun nar allati waqudu an-nas wal hijara da wuta da aljanna da suka faɗa wannan magana sai Allah madaukakin sarki ba su ansa yace ke wuta azaba ta ce da ke nike yin azaba ga wanda nasu ke aljanna rahama ta ce da ke nike jin kan wanda nasu walikilai kuma alayhi bil uha kowace sai na cika ta da waɗanda suka cancanta su cikin ta to Allah ka tsira da mu daga wuta ka shigar da mu aljanna Allah ce bi wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي يرزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Allah ce wa bashir allazina amanu kai bishara ga waɗanda suka yi imani wa amil salihati suka yi aiki na gari yi musu bishara da cewa anna lahum jannatin tajri min tahti al-anhar cewa lallai suna da waɗansu gonaki domin lafazin janna suna nufin gonaki ko lambuna gona wanda ke da kayan marmari a ciki to aljanna haka take bayan gidaje na kwana a ciki cike take da kayan marmari da lambuna da itace masu ban sha'awa da yayan itace waɗanda suke masu daɗi yi musu bishara anna lahum jannatin tajri min tahtiha anhar suna da waɗansu gonaki waɗanda ƙoramu ke gudana karkashin itacen su kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan lokacin da duk aka arzuta su da wani ɗan itace rizqan wani irin arziki aka kawo musu shi cikin aljanna qalu hadha allazi ruzqana min qabl sai su ce irin wannan ne aka ba mu ɗazu. ma'ana launi a ganin ido iri ɗaya ne amma ɗanɗano a baki kuma ya sha bamban da ɗanɗano dan haka da an kawo musu wani ɗan itace yanzu sun ci idan an jima za a kawo wani sai ce wannan ayirin na su ne dan suna ganin launin kamar iri ɗaya ko suna ganin girman sa iri ɗaya amma sai sun ci sai su ga sun sha bamban da an gane ko hadha allazi rizqna min qabl wa tu bihi mutashabiha za a zo musu da shi mutashabihan mai kama da juna ta hanyar ganin ido lakinnahu mukhtalif bi ta'am wajen ɗanɗano ko ya sha bamban da juna wannan sune abin da ake yin bishara ga duk wanda ya imani ya aikata aiki na gari imani da rukunansa imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai imani da ranar tashin kiyama imani da kaddara bisa ga koyarwar alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum ya aikata aiki na gari aiki na gari shine dukkan aikin da ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam babu rayi babu kari dan Allah baya karban aiki sai wanda annabi ya koyar dan haka manzon Allah ce man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun a wata waya man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu da haka sharadin karban aikinka ya zanto ya dace da koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce ai musu bishara da al anhar haka Allah ya ambaci anhar a nan gudan a dunkule amma cikin suratu Muhammad ya bayyana fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam ta'amu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min wato sune koramun da ke ciki koramu na ruwa wanda yake uh, garai ba tare da ya gurfata da kome ba koramu na madara koramu na uh, uh, zuma koramu na giya wanda ba mai bugarwa ba koramu na kaza koramu na kaza yadda aya ta bayani wato daban-daban kowanne gulbi ne ko korama ce mai zaman kanta wanda wannan ke nuna ni'ima daga cikin ni'imomin aljanna shine wato bihi mutashabiha dan itace kuma za a zo da shi mai kama da juna ta hanyar ganin ido amma kuma idan an ci ya sha ban da juna walahum fiha azwajun mutahhara sannan kuma suna da mataye waɗanda suke tsarkaka abul aliya ya yace abinda ake nufi da mataye tsarkaka ma'ana tsarkaka daga yawu ko majina tsarkaka daga jinin biki tsarkaka daga irin abin da ke zake wa dan adam a nan gidan duniya na dangin kazanta matan aljanna duk babu wannan tattare su kowace za ta samu tsarkakkiya ce da take babu da tattare da ita ba ta bukatan sai ta yi wanka wai domin taimaka ado a yadda Allah ya halicce ta a haka take shine lahum fiha azwajun mutahhara wani malamai waɗansu malaman kamar abdullahi da abbas ko mujahid ya ƙara da bayanin cewa bayan haka tsarkaka min al'aza wal ithm wato tattare da su babu wani kazanta sannan ba za ka ji wani mummunan magana ba tattare da ita wato Allah ya ba su tsarkin jiki ya ba su tsarki na ɗabi'a don wata a duniya za ka ga tana da kyau ta fuskar ganin ido amma kuma ta hanyar halifa ba ta da hali na gari to shi ko dan adam kyansa yana cika ne guda biyu ga kyan jiki ga kyan hali in ya kasance kyan jiki kadai ba kyan hali baya wadatarwa kyan hali kadai kuma ba kyan jiki to shi ma dai bai kai dai da dan adam yake bukata samu sai an samu duka gaba dai ko ba haka ba to amma cikin kyawun guda biyu wanne yafi kenan kyan hali ko kowa zai iya faɗin haka amma sai ya tashi neman aure za a gani <laughs> amma wajen faɗa da daɗin faɗa a baka kuma haka ne kyan hali shi fi domin kyauna halitta mace tana maka farzini ne kafin ta zo gidanka in ta zo gidanka duk kyawun halittar ta kuma ba zai maka farzini ba sai kuma in kyawun halitta ne zai rike ta ina fata an fahimta wani tun daga a menene shaharul asal shikenan ya riga ya daina ganin kyanta ma'ana daga ga riga an wuce honeymoon din nan shikenan ya riga ya daina ganin kyanta to amma kyawun hali shine abin da ya kamata mata su kula da shi da wannan ko matan aljanna suka kade ta dan siffofin da Allah ya ba su bayan kyawun halitta hurun inin ka amsalin lu'lu'il makanun jazaa'an bima kanu ya'malun lam yadrusunna insun qablahum wala jan kuma sai aka siffanta su da cewa qasiratu tarfi lisu qasiratu tarfi hinna qasiratu tarfi lam yadrusunna insun qablahum wala jan qasiratu tarfi wanda idan su da rantsa ba sa kallon kowa sai mijinsu kaga kin halidin kenan sannan ba ta yin wata mummunan magana ga mijinta sai da dadar magana kaga duk wannan kyan hali kenan ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون كما سنة ما سدى وما أتكنتا وتؤنى نفن سوء ين الجنة سنة ما سدى وما أتكنتا irin yadda aka kyautata matan ciki haka su ma mazan za a yi musu ado domin yadda muke a duniyar nan ba haka za a kwashe ma a zuba cikin aljanna ba in mun yi haka ita aljanna kuma ai bata more ba <laughs> sai an sake halittar mutum an sake tsarinsa shi yasa manzo Allah bai na cikin hadisin bukhari da muslim yace awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamar lailatul badri ayarin farko da za su ga aljanna siffar su za ga kamar wata da ran goma sha haske gonin ban sha'awa ko da ko mutum a nan gidan duniya halittarsa baki ne amma a can wurin za a tashe shi fari sannan kuma la yabsuquna wa la yatamakhatuna wa la yataghawwatuna aniyatuhum fiha adh-dhahab أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم القلوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما كو سوقهما من وراء اللهب من الحسن إلى آخر الحديث wato ga kyawun halitta da Allah zai ba mutum sannan ga ado da Allah zai ba mutum sannan duk abin da kake a nan gidan duniya mutum na bukatuwa zuwa gaban ɗaki aljanna babu wannan duk Allah zai ɗauke maka wannan larurorin dan larura ce wannan zuwa ban ɗaki larura ce duk Allah zai cire dan adam wannan babu yawo babu majina babu warin hamata ba kaza ba kaza ba warin baki tsaf kowa an jijjiya shi haka za shi da tsiyar yadda suke haka za a yi musu mazajin su ma haka ake kuma in wata mace ce ita ma a nan gidan duniya a za a shiga da ita aljanna ita ma sai an gyara fasalinta ba yadda take ba dai idan haka ba za ta yi mashin da cikin aljanna ba ita ma sai a gyara ta inda an sha'a hunna isha'an faj'alna hunna abkaran qurban atraban li ashabil dukkan wannan abin da yake nuna wa ƴan uwa shine gidan da dawwama wanda idan an shiga babu tsufa babu mutuwa mutane kuma bisa kansu daya mazaje kowa kamar annabi adam wajen tsawo tsoluhu 60 zira'an haka hadisi ya tabbatar babu gajere babu wani abin nan da su ba wanda za a ce dogon sa yawa ba wanda za a ce dan gajere ne ballantana wada babu wada aljanna mutane kansu ɗaya gwanin ban sha'awa da rausaya gwanin ban sha'awa kowa haka to abinda wannan ke nuna innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda sai imani sai aiki na gari kyakkyawan fata yana da kyau amma lalle ya kasance an gina kyakkyawan fata ne bisa ga imani da aiki na gari to sai Allah ce inna Allah la yasta'i an yadriba masalan ma ba'ubatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا وبنجي تعالى باشي جن كنير بقى ونمسالي ما قوم من كان كنتسا بعوضة فما فوقها shin wannan misali misali ne da ya shafi sauro fa ma fauka ko abin da yake sama da sauro wajen girman halitta ko abin da yake sama da sauro wajen kankantar halitta abinda duk Allah ya ga dama zai iya kawo misali da shi imamu qatada ce, wannan aya ta sauka ne bayan an ambaci misalai a cikin alqur'ani mai girma sai kafare suke cewa menene kuma za a rinka ambatan su an kabut wato gizo-gizo a cikin alqur'ani me za a rinka ambatan sauro a cikin alqur'ani ya ayyuhan nasu duriba masalun fasta da su zubab wato kuda a cikin alqur'ani ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu Zubaban ولو اجتمعوا له مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون سمع أنبتا وانا جدا جزو جزو وانا أنبتا ثورو وانا أنبتا ميسكا القرآن سي الله يكي بير مسل مرسل waɗansu malaman suka ce a misalai guda biyun da aka ambata ne munafikai suke zargi dan me aka buga wannan misalai masaruhum kamar sallin taukan nara falamma adaa'at ma hawlahu ko kuma zuwa auka sayyidun minas sama'i fihi zulmatun wa ra'dun barq wa misali guda biyu kenan sai suke zargi dan me aka buga misali sai Allah ce baya jin kunyar ya buga misali a cikin alqur'ani ba ba'udatan fa ma qafa ma nan suna mata fassara daban-daban wadansu suka ɗauke ta a matsayin sila ce ma'ana za'ida ji a biha litawkidil ma'ana asalin zance inna Allah la yasahi an yadriba masalan ubangiji ta'ala baya jin nauyin buga misali ba'udatan wato koda da sauro ne sai zanto ba a nan gurin badal ne na masal an gane ko kuma fauka waɗansu malaman suka ce ma din nan wato ainihin ita ce ita ce badal din masala wato inna allaha la yasiha an yadrima masala ma ma din nan sai zanto an kawo ta ne lil qilla wato mun kankanta misali Allah ya jin kunyar ya buga shi an gane ko amma me yake faruwa idan an buga misali fa amma allazina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wadanda suka yi imani suna da tabbas cewa wannan gaskiya ne daga wurin ubangijin su Allah ya buga misali dan a kusanto musu da nesa dan su yi imani misali ubangiji ta'ala na halakar da yawa daga cikin mutane kuma da wannan misali Allah madaukakin sarki yana shirye da yawa daga cikin mutane wa ma yudhillu bihi illa al ba wanda Allah ke halakarwa ko ya fitar da su face sai fasikai to wannan jumla ta karshe yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera wa ma yudillu bihi illa fasiqin malaman tafsiri sun yi sabani akan ta wadan suka ce wannan duk yana cikin cikon maganar su kafirai din nan da suka ce ma za arada Allah bi hadha masalan yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera me yasa Allah yake me yake nufi da irin wannan misali wanda ya rikitar da mutane wadansu sun halaka wadansu sun shiryu wadansu suka ce a'a inda maganar kafirai ta tsaya shine ma za arada Allah bi hadha masalan cikon can yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera khabarun min Allah ta'ala labari ne Allah yake barwa wa ma yudillu bihi illa al-fasiq alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi wato su ne waɗanda kamar wani ya tambaya su wane ne fasikai sai Allah ce alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi su ne wanda suke walwale alkawalin Allah min ba'di mithaqihi bayan karfafa shi karfafa shi ta hanyar rantsuwa ana karfafa alkawali in ma ta hanyar maimaita zance ka yi taukidi lalle na maka alkawali zan maka kaza zan maka kaza zan maka kaza ka karfafa shi kenan ko ka na maka alkawali wallahi zan yi maka kaza ko zan ba kaza kaga rantsuwa ka karfafa shi kenan min ba da misaki wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala kuma suke yanke abinda Allah ya alkawalin asadar da shi abinda Allah ya alkawalin asadar da shi shine zumunci kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka fassara aya waɗansu malaman kuma suka ce a ya katsa wani ma'amar Allah bi an yusala yanke abin da Allah alkawarin a sadar da shi wato imani da dukkan annabawa don Allah bai yadda ba a yi imani da wani sashi na annabawa a kafirce wani sashi dole a yadda da su su duka a matsayin su na annabawan Allah ne amma yahudu kaga sun yadda dukkan annabawa har zuwa ga annabi Musa amma ba su yadda da annabi Isa ba ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nasara sun yadda dukkan annabawa har zuwa ga annabi Isa amma ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga waɗannan yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala suna yanke abin da Allah yake son a sadar da shi yayi umarnin a sadar da shi wa yufsiduna fil ardi kuma suna yin fasadi a ban kasa Allah ce ulaika humul khasirun irin waɗannan sune hasararru daya daga cikin manyan tabi'ai Abul Aliya yace siffofi guda shida siffofin munafikai ne idan har sun sami iko sai sun bayyana da su cikin mutane na farko idza haddathu kazabu in sun yi zance a ga sun yi ƙarya na biyu wa idza wa'adu akhlafu in sun yi alƙawli a ga sun saba na uku wa idza atuminu khanu idan an yi alkawali da su kuma za su wato idan an ba su amana za su ci sannan na gaba wa naqadu ahda Allah min ba'di misaqihi za su warware alkawalin Allah bayan ko sun karfafa shi na abu na gaba wa qata'u ma amara Allah bihi an yusala wato abu na biyar kenan wato za su yanke abin da Allah alkawalin sadar da shi na shida wa afsadu fil ardi kuma sukan yi fasadi a ban kasa shine wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun fasadi a ban kasa kuma shine mutum yi wani abin da zai cutar da yawa da yawa daga cikin mutane ba mutum ɗaya ba gurbata mutane ruwan shan su wannan fasadi ne a ban kasa ha kuma sayar da muggan ƙwayoyi fasadi ne a ban kasa sayar da giya sayar da dukkan wani kayan maye wannan yana cikin fasadi a ban kasa fashi da makami fasadi ne a ban kasa to dukkan wannan ba sifa ce ta mummune ba masu yin irin wannan munanan sufofi Allah ce ulaika humul khasirun sune waɗanda suke hasararru Allah tsare mu ce كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وبنجي كيف تكفرون بالله ta yaya kuke kafircewa Allah madaukakin sarki wa kuntum amwatan alhali kun kasance matattu fa ahyakum sai Allah ya rayar da ku thumma yumitukum sannan kuma shine wanda zai sake kashe ku karo na biyu thumma yuhyikum sannan ya rayar da ku thumma ilayhi turja'un sannan kuma ya zuwa gare shi za ku koma ranar an ambaci mutuwa biyu da rayuwa biyu malamai sun yi fassara daban-daban amma mafi ingancin fassara abinda Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas suka faɗa cewa wa kuntum amwatan ai kun kasance ma'adumi na babu ku domin da babu da mutuwa duk kun kasance da babu ku fa ahyakum sai Allah ya rayar da ku ma'ana sai ya samar da ku ya halitte ku ya samar da ku bayan ku da babu sun bai kuma sannan kuma zai kashe ku idan rayuwar ku ta ƙare, ya karɓi rayukan ku lokacin da kwanukan ku so kare Sun yuhyikum sannan ya farfado da ku ranar tashin kiyama to kaga idan muka dauki wannan fassara wato malaman da suka faɗi wannan fassara suna kirga rayuwar da ake cikin kabari bayan mutuwa daidai da rayuwa da ake ta gidan duniya kenan an fahimta ko amma akwai malaman da suke kirga rayuwa din wato ainihin ta halittar nan gurin sannan da ta cikin kabari sannan kuma da ranar tashin kiyama amma dai guda biyun nan wato fassarar rayuwa guda biyu rayuwar duniya da rayuwar lahira fassarar mutuwa guda biyu mutuwar farko shine babu din da muka samu kanmu a ciki da kafin a halicce mu kafin a sabar da mu da kuma ta biyu wato kashe mu bayan rayukan mu sun kare wannan shine fassara mafi inganci da malamai suka faɗa thumma ilaihi turja'un ya zuwa gare shi za ku koma shi Allah wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shi Allah shine wanda ya halicci duk abin da ke cikin ƙasa don ku lakum domin ku ma fil ardi duk abin da ke cikin ƙasa jami'an gaba ɗaya. da wannan gaba ne cikin aya malamai suka kafa hujja cewa ashe al-asl shine al-ibaha wato abin da jira al-ibahatul asliya dukkan wani dangin abinci ko dangin abin sha ko dangin abin sutura dangin abinci da baya haifar da cuta a jika dangin abin sha da baya haifar da cuta a jika kowane iri ne asalin hukuncinsa a shari'a shine halacci an gane ku ba wai sai ka nemi aya da ta halatta maka shi ba abin da yake haramun shi ne ke bukatar nassi halal yana nan akan asali na halatti dan yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kamar yace wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an min inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun wato al ibaha ne asalin sa shi yasa idan kuka lura dangin abin da aka halatta na ci da sha da tufafi da dangin abin da aka haramta na ci da sha da tufafi haram din su suka fi zama kaɗan halal ya fi yawa dan da ka tashi me aka haramta cikin abin sha ka ce giya sai me sai dukan wata guba ko wani poison da zai cutar da mutum sai me sai kaza sai kaza sai ka samu ki da dagaggun abubuwa ne amma wanda aka halatta fa na sha ba za su girgu ba an gane ku da lemo da kudin zaki da zoforodo da coca cola da maltina da obaltin da waye waye dukkan wani abin sha da wanda za a jika da wanda za <laughs> ba zai kirgu ba to idan aka ce wanda sai ka nemo nasu bai halatta sai ka gara da aiki wani kawai zai ce sai ka bashi nasu bai halatta coca cola kasa akwai yan take bai irin wani wani ya zo ce zofaro da aiki sha ina nasi wani hadisi ne ce a sha zofaro da shi bai gani ba kawai idan ba haka ba za a sha ba shi ahlu sunna ne komai sai da hadisi ya tafi da shi <laughs> a ce da shi Allah sarki ahlus sunna wal jamaa ya kamata ka fahimci cewa ko abin da ke kira al-ibahatul asliya <laughs> an gane ko dangin abu asalin sa halal ne haram ne ke daga gushe ke bukatun nasi to kaga dan kadan ne ke bukatun nasi amma mai yawa fa ba ya bukatun nasi biye shi jami'an sama' sannan sai daidaita izuwa ga sama istawa idan ya yi ta'addi da ila ibnu jarir tabari ce ana fasara shi al-qasdu ai da ila samai bayan ubangiji ya halitti kasa da abin da ke cikinta da ila samai sai ya nufaci sama don kuma halittarta sai wannan ya nuna mana cewa da kasa da sama ina aka fara halitta kasa aka fara halitta khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat sai daidaita su a matsayin sammai guda bakwai abin nan da yazo anan a jumlace shine yazo a ware filla filla dake dake cikin suratul fussilat qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis kaga anan a jumlace ne huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kaga jami'an a jumlace amma a can wurin a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni yanzu kuna kafircewa wanda ya halicci kasa cikin kwanaki guda biyu a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wanda ya halicci kasa cikin kwanaki guda biyu sannan yayi kaza sannan yayi kaza sannan yayi kaza akai ta lissafawa sai kuma aka ce sun mastawa ila sama'i wa hiya dukanun فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائر كما يدي nan نقول ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم an gane ko fa qadahunna sab'a samawati fi yawmayn wa awha fi kulli samain amraha wa zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa hifza sai ce zalika taqdirul aziz al-alim cikin wannan aikin abu guda biyu ake bukata karfin zartaswa da kuma ilimi komin karfi in babu ilimi ba za a iya yi ba komin ilimi in babu karfi ba za a yi ba sai yasa kawo sunan al-aziz kawo sunan cikin duk abin da yake akwai abin mamakin halittar Allah yakan cike da al-azizul alim idan kun duba cikin suratul an'am da cikin suratul fusilat da cikin suratul kaza da cikin suratul kaza lokaci ba zai yi bane fasawahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki ya suka zanto sammai guda bakwai kuma shi mai iko ne ko masani ne akan komai sai ce وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وإذ قال ربك تناو متاننك لوكة جند بنجي يفعل للملائكة كملائكو يتد سوء إني جاعل في الأرض خليفة للي نيزن سنة ولا خليفة نمسمم أبنكسا wanda zai maye gurbi na ko kuma ya wakilce ni wajen zartar da hukunce hukunce na shine abin da ake nufi da halifa qalu sai suka ce atajalu fiha man yufsidu fiha yanzu zaka sanya a cikin kasa wanda zai fasadi ciki wa yasfiku dima ya rinka zubar da jini wa nahnu nusabbihu bi amrika wa nuqaddisu lak mu kuma ga mu muna yin tasbihi haɗe da godiya a gare ka muna tsarkake ka daga dukkan abin da yake na tawaya ne muna siffanta ka da siffofi na kamala qala sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da baku sani ba a riwaya ta tabbatar ga Abdullahi dan Abbas yace lokacin da Allah maɗaukakin sarki yace da mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya halifa ban kasa mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' Abdullahi dan Abbas ya ce wa qad kana fiha qabla an yukhlaqa bi alfi amin aljinn banul jan fa afsadu fil ardi wa safaku dima da can abin kasa a ban kasa kafin a halicci annabi adam da shekara dubu biyu akwai banul jan waɗansu zurriya ne cikin aljanu su Allah ya halitta a ban kasa to sai suka rinka barna da fasadi da zubar da jinin junansu to don haka sai Allah madaukakin sarki ya turo mala'iku suka yaƙe su suka kore su cikin tsaunuka to lokacin da ubangiji ta'ala ya so ya turo annabi adam yake bai wa mala'iku labari sai suka lura da wancan abin da ya faru na cewa da ga waɗanda aka sa a ban ƙasa sun yi fasadi yanzu kuma duk da haka zaka sake sa wani halifa a ban kasa lokacin ba su san waye halifan da za a sa da haka sai suka yi izina da waɗanda suka yi fasadin nan da cewa to ai yanzu ma in zaka sa wani shi ma zai fasadi ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima ya'nuna jin banil jan suna nufin wancan zurriyar ta aljanna su sun yi fasadi a bankasa kar kuma zo a sa wani shi ma ya zo yi fasadi a bankasa sai Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ku ba ku sani to wannan riwaya ta Abdullahi dan Abbas Imam al-Hakim da Saburi ya rawaito ta ya kuma ce hadisi ne sahihi ko riwaya ce sahihiya ha kuma Imam Shamsuddin al zahabi yi muwafaqa da shi wajen inganta ta to nayi ta nazarin cewa gashi magana ce wanda take kai cewa hadisi ne mauqufi domin bai ce manzon Allah ya faɗa masa don haka ko dai mu ɗauke shi cikin hadisi mawqufi riwayatan lakinnahu marfu'un hukman saboda abin da ya bada labari cikin abin da istihadi baya shiga ciki ne idan sahabi ya bada labarin wani abu da istihadi baya shiga ciki to ana kai da sun cewa ya dina daga bakin annabi duk da bai ce annabin ya ce ba don haka sai a ɗauke shi a matsayin hadisi marfu'i sai professor hikimar bashir yake cewa a'a shi abin da ya fahimta karkashin wannan riwaya ce irin wanda sahabbai suke daga wajen ahlul kitab ta zo cikin littafin ahlul kitab cikin irin abin da manzon Allah ya musu izini da haka irin wannan sai a dauke ta a duba a gashin ta ci karo da wani nassi na alqur'ani ko wani nassi na hadisi karara in ba ta ci da shi ba riwayar ta inganta zuwa ga wannan sahabi sai a dauke ta a matsayin abin da a iya isti'nasi da shi a babin tafsiri shi ko hikimar bashir profesa ne guda a bangaren ilimin tafsiri a cikin jami'ar musulunci ta madina da haka dai a takaice wannan riwaya haka ta tabbata ta hanyar ingancin riwaya zuwa ga Abdullahi dan Abbas kuma za ta ƙara fito mana da ma'anar ayar wanda ba dan wannan riwayar ba sai mu ga menene dalilin da malaiku za su ce a tajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima bayan su ba su san gaibu ba to amma riwayar sai tuna mana wani abu ya faru a baya da shi suka yi izina sai suka gina hukunci a gaba Allah ko yace musu inni alau ma la ta'lamu shine Allah ce wa allama adama al asma'a kullaha thumma aradahum al malaika da Allah madaukakin sarki ya halice annabi adam sai kuma ya so ya baiwa mala'iku jarrabawa dan ya kwatanta matsayin shi da su su suna ganin suna tasbihi suna ibada ya kamata su zanto su ne halifofi a ban kasa ko alal akalli suna da wani kima da matsayin da annabi adam ba zai kai ba to sai Allah ya sanar da annabi adam ilimi wa annama adam al asma'a kullu ya sanar da shi yin komai da komai abdullahi dan abada ce yin kowane irin abu Allah ya sanar da shi da duwatsu da ruwaye da bishiyoyi da itace dukkan abin da idan ka yi kai Allah ya sanar da annabi adam shi irin abin da su mala'iku su sani thumma aradahum ala mala'ika, sannan aka bijirwa da malaiku waɗannan ababu aka ce da su an biduni da asma'i haula in kuntu sadiqin ku bani labarin sunayen waɗannan al'amuran in kuna da sani cewa ku dinnan wato ainihin ko ku kusantanta ku zanto halifofi a ban kasa ko ko kuma da da matsayi irin wanda kuke tsammanin wanda zai zo bayan ku da Allah zai sa halifa ba zai zama ba to lokacin sai suka ce me da aka ce da su an biduni da asma'i haula in kuntu sadiqin qalu قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سيسكة سبحانك تركي تبتر مك يا الله لا علم لنا وتبام دون علمي إلا ما علمتنا سي أبنك سنده إنك أنت العليم الحكيم للي كيني مسلي سننكم كيني الحكمة ده هكذا مسلسنا يمؤتنا الأمر رفع قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال سيدي يا آدم يا كي آدم أنبئهم بأسمائهم بس لا بارن سنة يوم أن أبا بيد أكتم بيسو سكا كاسفا sai annabi adam ya ta ba su labari tiryan tiryan abu kaza sunansa kaza abu kaza sunansa kaza falamma an ba ba'ahum bi asma'ihim yayin da ya ba su labarin sunayen waɗannan al'amuran da su suka kasa faɗa kala sai Allah ya sake cewa da su alam aqul lakum shin da ku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ard lalle ni na san gaibin da ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa na ke banta da sanin gaibu a sama na ke banta da sanin gaibu a ƙasa qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'asun wa alam ma tubdun kuma ni ne nake sanin abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumun da kuma irin abin da kuke koyewa ma'ana na fi ku sanin me ya dace na fi ku sanin wane ne zai halifance ni a ban kasa to sai aya ta karshe وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا كما كتنا لو كتنا دم كتنا للملائكة قسوا ملائكو اسجدوا لآدم ويسجد لك النبي آدم فسجدوا غباء أيسو سيسك فاتسك يسجد لك النبي آدم إلا إبليس إبليس نكتهكي aba shi ya ki ya sujada takbara kuma ya yi girman kai wa kana minal kafirin kuma ya kasance wato ainihin cikin kafirai to wannan magana ta cewa an umarci mala'iku su sujada ga annabi adam a yaushe ne aka yi wannan umarnin shin an yi hakan ne kafin halittar annabi adam ko bayan an riga an halicce shi ya kuka ji ma'ana kafin halittarsa ko bayan halittarsa Abin da hankali zai gani da gaggawa sai ya ga cewa bayan halittarsa ne bayan ko nassi na qur'ani a waɗansu ayoyin ya nuna kafin halittarsa ne wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qawluhu sajidin kafin yayi yace zan halitta zan yi kaza idan na halitta shi to ku yi masa kaza wannan ya nuna yayi umarni tun kafin yayi إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين kaga duk wanda ya da kafin ya yi ne yace idan na halitta shi zan yi kaza zan yi kaza in na halitta shi kuyi kaza ba wai sai da yayi bane sannan ce ku ina fata an fahimta wannan zahirin da za mu gani kenan cikin waccan aya ta suratul hijri da kuma waccan aya da ke cikin wato suratul sad wal qur'an da zikir. abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai